This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya har yanzu dai baba yakubu makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba 17 ga watan yulin shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kididdiga ta ƙasa a najeriya nbs ta bayyana a wani rahoto ta fitar cewa kayayyakin amfanin yau da kullun na ci gaba da hauhawa a najeriya babu ƙaƙautawa. akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku faɗa mana ya lamarin batun tsadar kayayyakin yake a yankin ku kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira a bayyana ra'ayi kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na silimin muni barma wanda a yau shirin ya duba batun wani makaho da ke karatu a jami'ar sokoto wanda ya kuduri niyyar cimma burinsa na zama la wato malami na jami'a amma kafin mu kai ga haka ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran Kasar Iran yau Laraba ta yi watsi da abin da ta kira mugun zargi daga kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka ce tana da hannu a wani shiri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kafan labarai ta CNN ta ce hukumomi a Amurka sun samu wasu bayanan sirri daga wata majiya tun makonnin da suka gabata na wani shirin kawar da tsohon shugaban Amurka ɗin da ake zargin Iran da yi. wanda ya sa aka inganta tsaronsa wasu kafafen labaran amurka ma sun ba da wannan labaran kafar labaran ta cnn ta ce wannan shiri da ake zargin an yi bai da nasaba da harbin da aka yi a wurin gangamin yakin neman zaben trump na ranar asabar a pennsylvania inda tsohon shugaban kasar ya ji rauni wani magoyin bayansa kuma ya mutu jami'an asibiti a zirin gaza sun ce hare-haren da isra'ila ta kai ta sama yau laraba sun yi sanadin mutuwar falasinawa aƙalla tara ɗaya daga cikin hare-haren ya fada kan wani gida a alzaudi inda ya kashe mutane takwas wani harin kuma ya fada ne kan wani sansanin 'yan gudun hijira a nusairat ya kashe wani mutum jami'ai sun ce dama wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya ritsa da wannan sansanin 'yan gudun hijira ya hallaka mutane 23 jiya sojojin isra'ila sun ce sun auna wurare 25 a zirin gaza a hare-hare ta sama a tsawon kwana guda Sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin siyasar kasar tare da sassauƙaƙa tsadar rayuwa yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amuran kasar yayin buɗe zaman majalisar na wannan zangon. batun karfafa tsarin harkokin kudin gwamnatin burtaniya da farfado da tattalin arzikin kasar na daga cikin abubuwan da firaminista kyle starmer zai baiwa fifiko a majalisa kamar yadda sarki charles na uku ya faɗa a jawabinsa gwamnati za ta buƙaci wata sabuwar dangantaka da 'yan kasuwa da kuma ma'aikata wadda za ta taimaka ma ƙasar ta miƙe daga wannan yanayi na tsadar rayuwa ta wajen bayar da fifiko ma ƙirƙiro abubuwan zaman gari ga dukkan al'ummomi a cewar sarki a jawabin nasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Taiwan koko premium taiwan cho chung tai yau laraba ya ce tsibirin ya himmantu ga inganta tsaronsa da kansa kalaman na cho martani ne ga wasu kalaman tsohon shugaban amurka donald trump a mujallar bloomberg business week inda ya ce ya kamata taiwan ta rika biyan amurka saboda kare ta da amurkar ke yi cho ya ce 我们稳定的加强我们自己的国防预算。 ko su恢复的。To ya ce tuntuni ma Taiwan ta ƙara kuɗin da take kasafta ma ɓangaren tsaronta. ta sake wa'adin ayyukan soja a ƙasar don ƙarfafa dogaro da kai a ƙasarmu saboda mu nuna ma duniya irin nauyin da muke iya saukewa a matsayinmu na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya kalaman na trump dai sun sa hannun jarin kamfanin semiconductor na taiwan ya rikito yau laraba Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma da labarin muje je ga rahotonmu na farko. a wani rahoto da ta fitar hukumar ƙididdiga ta ƙasa nbs ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullum na ci gaba da hauhawa a najeriya babu kakkautawa hukumar ta bayyana cewa farashin kayayyakin masarufi ya tashi daga kaso goma sha ɗaya da ɗigo talatin da ɗaya a cikin ɗari idan aka kwatanta da farashin a shekarar da ta gabata rukayya basha ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto A rahoton da ta fitar, hukumar ƙididdiga ta ƙasa MBS ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullum na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu ƙaƙƙautawa. Hukumar ta ce hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya karu inda ya kai kaso 37.19 cikin 100 bisa ma'auni a watan Yuni. Kuma hakan na nuni da cewa ba a taɓa fuskantar irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a shekarar nan ba, wanda kayayyakin masarufi na gaba-gaba wajen ingiza hauhawar farashin a cewar rahoton. Hukumar ta MBS ta ce hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka hada da gero masara man gyada manja doya kifi da dai sauransu na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki a kasar inda farashin su ya kai kaso 40.87 bisa ma'auni ko menene ke janyo irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a kasar dr isa abdullahi kashiri malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar gombe ya bayyana cewa iya kokowa da rashin kwanciyar hankali manoman a ƙauye an hana su zama mutane miliyoyin mutane an kore su daga ƙauyukansu saboda haka ba sa yin noman ma to iya yan wayanda suke zaune cikin gari ba noman suke ba Ɗan abin da aka noma ya zamanto ya ta'azzara ya lalace ana ta ana ta bin shi saboda haka wannan yana da zama matsala a cikin al'amarin Najeriya. Farfesa Isa Dandago malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano ya alakanta hauhawar farashin kayayyaki a kasar da rashin tabbas da naira ke fuskanta wajen musayar kudaden kasashen ƙetare. A faduwan darajar naira in aka kwatanta da darajar a kudade na waje su dala su pound sterling euro saifa da shauransu yana da tasiri sosai akan tsadar rayuwa da kuma matsanancin hawan farashi yawanci da ake fama da su a najeriya saboda duk yawanci kayakin da ake amfani da su a najeriya shigo da su ake daga waje to idan za a shigo da su daga waje din nan sai an nemi dala ko pound sterling ko euro ko wasu kasashe da za a yi cinikin kayakin da za a shigo da su din daga waje to idan aka zo neman wannan kudade na waje ya shiga farashin ya yi sama sosai to wannan shi yake sawa faduwar darajar naira yake daɗa azazzala wato hauhawan farashi a Najeriya. Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya kara da cewa janya tallafin man fetur yana daga cikin abin da ke kara ingiza hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Ga cikin matsalolin abin da gwamnati ta kawo ya tunzura hauhawan farashi shine shekara guda da watanni da suka wuce ana sai da man fetur man fetur naira ɗari ɗaya ne da casa'in da wani abu to da aka zo aka kara farashi ɗari shida da goma yanzu ma ba a samun shi haka saboda haka abu abubuwan da masana'antu suke amfani da su kamar misali a kamfanonin yin taliya da su irin indomi da sauransu nan kamfanoni suna amfani ne da injina to tun da kayan amfanin da suke da shi na makamashi ya yi tsada to dole ma kayan da za su sayar ya yi tsada sannan na biyu akwai tsadar wutar lantarki da kullum ake karawa to duk nan masu masana'antu su ma suna daɗa ƙara shi ne a kan farashin kayan da suke siyarwa. A farkon makon nan ne dai aka jiyo ministan sadarwa Muhammad Idris ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnonin kasar buhunan shinkafa domin raba mabukata a jihohinsu domin rage musu raɗaɗin zafin ake fuskanta a kasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. yanzu ko ga sulaiman Muni Barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana Sule Mumuni Barma. Wani makaho da ke karatu a jami'ar Sokoto ya ƙudiri niyyar cimma burinsa na zama malamin jami'a. Gaskiya ni ina son in zama lecturer, insha Allah. Ka rika koyarwa a jami'a? In rika koyarwa a jami'a. Domin ina son in ba al'umma ta gudunmuwa ta ɓangaren ilimi. da walwala don kaga in mutum na da ilimi ai yana da walwala a jamhuriyar Nijar ma maganar ilimin na kasassun ce yake gaban malamai da ɗalibai masu bukata ta musamman waɗanda suka ci jarabawar kammala firamare da sakandare duk inda da yaro mai bukata ta musamman ko makahuna ko kurmana ya makaranta a nan cikin garinsu a nan cikin karcen su ko da yana da ƙani kowa za su tare makaranta babansu zai ba su abin karin sahiya zai musu komi shi na zu bukatan ma Nijar gaba ɗaya. To madalla a Najeriya wani matashin da Allah ya jarabce shi da larurar rashin gani ya zagi ne da fafutukar cimma burin rayuwa. Rufa'i Lawal mazaunin jihar Sokoto wanda a halin yanzu ke karatu a jami'a mutum ne da tun yana yaro yake sha'awar ganin ya zama malamin jami'a. Burin da yake ganin idan ya cika hanya ce da zai yi amfani da ita wajen ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya a hirarsu ta waya ina godiya ga allah sosai ya domin wagga jarawa kuma ya taimake ni ya zamban cuzar ta ban ji ina yawan barace barace ba alhamdulillah alhamdulillah ya kike ta zabga godiya ka mai da wannan rashin gani a matsayin wata baiwa ce ai ranka daɗe yanzu akwai abubuwan da za a wa wani wanda yake da lalura ta musamman kamar yadda na gaya maka ana kiran mu special need ko kuma visual impaired ko kuma in ce maka person with disability amma dai ba mu son kalman nan hmm. <laughs> eh, kaga akwai abin da za a maka wanda dan kana da wannan deformity na za a maka shi da lafiyar kalau sai da kes da kai ko kallo baka ishe wani ba irin ka je banki wurin biyan layi ko kuma ka je wurin aiwatar da waɗansu abubuwa da ake a yi wanda za a ce a shiga gwagwarmayar mutane kaga kowa bai da kyan da kai hmm. sabon kana da lalura a rufa'i a rayuwarka in ka gama karatun nan gaba ɗaya tun da yanzu wata ka fara aiki ba me kake so ka cimma gaskiya ni ina son in zama lecturer insha Allah ka rika koyarwa a jami'a in rika koyarwa a jami'a domin ina sai in ba al'umma ta gudunmuwa bangaren ta bangaren ilimi da walwala dan kaga in mutum na da ilimi ai yana da walwala dan ka san ranka da rai kara haske ana akwai educated akwai non educated to wanda ake kira da educated wanda yake da kana da ilimi da jin magana ka za a san cewa lallai da shiga ji amma kuma in mutum na non educated kaga in ya magana ai za a ce kai wani ma in ma an so za a yi wani abu ba a doko ba a kira shi ya magana saboda biyan abubuwa da za su kamata rufai lissafa mana abu ɗaya ko biyu waɗanda ku waɗanda kuke fama da larurar rashin gani kuke amfani da su wajen yin karatu da suke taimaka muku a karatu. alhamdulillah akwai su sosai gaskiya na farko dai muna amfani da state and stylus ma'ana print da stylus na biyu kuma muna amfani da typewriter kamar yadda ka sani a dacen lokacin baya ba kwamfuta ana amfani da wannan typewriter ki wurin cewa an yi typing ɗin abubuwa da yanzu haka idan za ka ci wurin yan photo start ka ga ana buga ta wadda wadda ake bugawa da ƙarfi uku kuma na ƙarshe da zan rufe maka da shi har kwamfuta muna amfani da ita sosai a yanzu To daga Najeriya bari mu je jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirin fara ayyukan karkasa ɗaliban da suka ci jarabawar ajin ƙarshen firamare da na sakandare don tura su makarantu na gaba. shugabannin makarantun ɗaliban da ke da tawaya sun bayyana fatan ganin hukumomin ilimin boko sun yi la'akari da halin da irin waɗannan yara ke ciki domin ba su gurbin karatu a makarantun da suka fi dacewa da su a maimakon a tura su fannin da za a iya fuskantar cikas malam musa nasir na daga cikin jagororin makarantar soli abdurrahman da ke birnin yamai misali sai ka ga yaro makaho na an kai shi kamar ya ta yi harkar electricity ko ko harkar mechanic ba a tsaya a lura ko ko a tumbe su specialist ka yaro makaho na kenan inda ya kamata a kai shi college na kamata a kai ta sakandare ba ta koyan aiki hannun da an san da bai iya wa. Ma'ana yadda ya kamata ya je karatu tsantsa ya kamata a kai shi kenan. an tsabala sai ya kamata a kai shi ba wanga na koyan hannu ba akwai lalle koyan hannu wanda yaran mu suna iya yi misali irin su sarfiyar koko su lakare wannan da bai yake santar na wanda kamar special na na makahi me hakan ga ɗauki yaro a kai shi santa ko ku gama yariya makaniya an kai ta ce ta zo ta koyi ɗumki na tela kaga akwai matsala hmm. wannan muna samun matakin ne da yawa da matsala da shekaru na baya muna samun yara ana orientan su can sai mun koma wajen minista a ƙara sake musu orientation hmm. to sa'an su kuma ga yara masu bpc lalle da yawan suna ana kai su lise da kuma alhamdulahi ako kama ina ana kai da yawa cikinsu suna zuwa can suna karatu na administration da kuma su ifayen da aka alphabetization to duk wannan muna ta yan sakandari za a samu samu duka orientation don su ci gaba da nasu karatu mm-hmm. kuma masu bakaloriya alhamdulahi a can shi babu matsala hakan ga kodai don yaro shi zai ga aikin da ka yi mai a da yawa suna ɗauka kamar haraka eh, kamar wasu suna harka enam eh, wasu suna na espas lalle babu duk inda ba ka ganin su har cikin jihohi hayan ga su tawa maradi yaran mu suna tattacin suna karatu masu bakaloriya nan babu matsala kamar ana tura su ne jami'o'i na cikin gida ba a tura su jami'o'i na kasashen kasashen waje misali wala na kasashen waje da dai ana kai yara kamar su ta su karatu su tuniskin nan su morocco to yanzu da shekarun gudun an jima ba a samu ba ɗalibin da an ka tura ƙasar waje misali da za ka iska har turai ana tura yaran mu tunda wani karatu za ka iske sai inda adda university inda sun ka ci gaba sosai to munan dai muna nan ana yi dai sannu sannu har zama mu kai ba wayance university kwa na'am To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin rufa'i lawal ɗalibin jami'a mai larurar gani a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya da malam musa nasir malamin makarantar makafi a yamai jamhuriyar nijar sai wakilin muryar amurka a abuja nasir adamu Elhikaya da producer julie lezis gresham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. madalla a gaida Suleiman Mune Barma da wannan shiri. Kamar yadda kuka ji a farkon wannan shiri cewa wato hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa kayayyakin amfani yau da kullum na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu kakkautawa. Akan haka ne za ku kira yanzu ku ba mu ra'ayinku ya lamarin wannan al'amari yake a yankinku. Lamban biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira a bayyana ra'ayi. to mun samu kira wane ne a kawun layi wane ne ke kan layi salamu alaikum malam salamu alaikum ina ji mun rashe shi wanda ke kan layi mun rashe shi insha Allah za ku iya kira ku ba mu ra'ayinmu mu lambar mu dai kamar yadda kuka sani ita ce kullum muke amfani da ita don haka ku kira ku ba mu ra'ayinku ko kuma ku gwada muna yadda tsadar kayan eh, wato kayan masarufi da abubuwa na rayuwar yau da kullum suke a yankunanku ku kira ku ba mu ra'ayi akan haka kuma kun ji yadda hukumar kididdiga ta najeriya ta fitar da rahoto da ke nuna cewa abubuwan wato sun karu da wurin kashi goma sha ɗaya a cikin ɗari wannan abun al'amari al'amari ne da wato ya zama gama gari ko ina akwai shi don haka ku kira ku nuna muna ya wannan abu yake a yankinka wannan shine abin da za ku kira mu a kai mun samu kira daga jihar Neja wane ne a Neja Assalamu alaikum wa ta ta'ala barakatuhu Amma wa alaikum salam Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba memba a muryar matasan Afirka reshen jihar Neja To Malam Ibrahim duniya na sararin ka To masha Allah al'amarin hawa abinci abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai dai mai fatan Allah ya kawo mana sauki ko da ke mu a nan muna dan jin kamshin kaka tana dan fara cin tumu da sabuwar gida haka mun dan fara cin haka amma a yankuna da dama al'amarin gaskiya sai a hankali kuma ya kamata a ce su shugabanninmu su ji tausan al'umma mu rika to mun gode kwarai malam ibrahim ah, yanzu bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna Ba bai kuma ke barka da la'asariya. Sunana Murtala ina kiran ku da garin rigata da ke a Kaduna tare da Najeriya. Ma'adalla Malam Murtala bismillah. To masha Allah. To abun ba daɗi ba bai kuma ke di Wallahi tsananin rayuwar da al'umma suke ciki abun ba daɗi ba ba kuma ke di. Hmm. Me dan kasuwa ba za ka je ka kasa kayan ka in dai ba kayan abinci ba ne wallahi sai kai wata ɗaya baka samu baka ciniki duk da ke shagon ka baka ciniki naira dubu biyar ba kai ma bashi kake rayuwar ka yanzu da bashi ake ci. kayan abinci to shi ne za a dan amma duk wani sana'a ya mutu a najeriya ba za hmm. kuma kere muna kiran masu ƙasa su kauce a san abin da su san abin da ake masu masu samu sauki da fatan zuwa ta tashi lafiya. mun gode kwarai da gaske malam murtala to mu har yau dai muna jihar kaduna din wane ne a kaduna na biyu. wane ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah amma alaikum assalam wa rahmatullah Baba ya kuma yi fuska da dare suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna da sauraron ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batutuwa na wani tsadar abubuwa gaskiya al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma gaskiya al'amari Baba ya kuma tsari idan muka ɗauka mu a nan Najeriya abin da ya janyo mana wannan tsadar abubuwa abubuwa ne wanda yake gaske al'amari idan muka ɗauka za mu ga tun daga shigan wannan shugaban kasa da ya shigo maimakon a ce tausaya wa mutane abin da ya dace ke ya zo abin bai zai abin bai dace ba domin cire tallafin man fetur a najeriya yana ɗaya daga cin abin da ya jawo mutane tsada yi kaga ɗan kasuwa ne yanzu ka je ka so ka da kana biyan mota daga kaduna zuwa lagos abin da za ku biya naira dubu ɗari uku amma yanzu kuna biyan kusan naira dubu ɗari takwas miliyan ɗaya idan ka tuka a ina za ka farkare wa'annan kuɗaɗen kaga kuɗin da ya magana man fetur ɗin shine ne idan haka kiran da muke ga shugaban ƙasar najeriya ya dubi allah ya dubi annabi hmm. sai a duba wannan magana tallafin man fetur ɗin nan a daure a dawo mana da wannan tallafin man fetur mun gode mun gode alai musa bari mu je jihar bauchi wani ne a bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba duniya na sararinka to alhamdulillah lallai wannan abu kan dole mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mu ma gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnoni da allah su daure su mana price control ko kuma kayyade farashi amma 'yan kasuwar najeriya kowa yana sa farashi ne yadda ya ga dama amma aka samu gwamnati da kayyade farashi da ce ga iya abin da za a sayi kaya to in aka mana haka lalle an taimaki talakawan najeriya kuma za mu yi maraba da haka din na gode mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mun gode kwarai da gaske bari mu sake kadawa kaduna wane ne a kaduna sunana alhaji ibrahim mai kaita to malam ibrahim bismillah a tausaya ma talakawanmu da suke shiga kasuwa suna sayan kayan abinci kuma ni tambaya ta anan shi wannan buhunan shinkafa da aka ce gwamnati ta bada a ba jihohi shin in an ba jihohi ya za a raba wayan na buhunan shinkafa da tireloli da suka ce 20-20 sannan kuma sannan yara gwamnati za ta raba ya kai ga talakawa wayanda suke sosai ba tare da manya-manya sun handame sun tare sun hana talakawa su samu ba in dai abin don talakawa ake yi ya kamata a ce an san wayanda za a rarraba ma wasu rarraba ma talakawa na kasa kasa mm. domin fana da abin da gwamnati ta bada. Mm. Ku tashi lafiya suna na Alhaji Ibrahim Mai Fita. to mun gode kwarai da gaske alhaji ibrahim mai keta daga jihar kaduna yau ne farkon kiran ku kuma yau na sami to mun gode mun gode kwarai da gaske eh, a ci gaba da kira amma insha Allah daga kiran alhaji ibrahim za mu dakata har sai gobe idan Allah ya kai mu mu buɗe muku kuma layi to madalla yanzu ko agogonmu a nan washington yana cewa karfe hudu ne da minti hamsin da bakwai da kusan dakiku talatin yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya To a takaicen kasar Iran yau Laraba ta yi watsi da abin da ta kira mugun zargi daga kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka ce tana da hannu a wani shiri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump Kafan labarai ta cnn ta ce hukumomi a amurka sun samu wasu bayanan sirri daga wata majiya tun makonnin da suka gabata na wani shirin kawar da tsohon shugaban amurka ɗin da ake zargin iran ta yi wanda ya sa aka inganta tsaronsa wasu kafafen labaran amurka ma sun ba da wannan labaran jami'an asibiti a zirin gaza sun ce hare-haren da isra'ila ta kai ta sama yau laraba sun yi sanadin mutuwar falasinawa aƙalla tara ɗaya daga cikin hare-haren ya fada kan wani gida a alzauda inda ya kashe mutane takwas wani harin kuma ya fada ne kan wani sansanin 'yan gudun hijira a nusairat ya kashe wani mutum jami'ai sun ce dama wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya ritsa da wannan sansanin 'yan gudun hijira ya hallaka mutane 23 jiya sabuwar gwamnatin burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin bangaren siyasar kasar tare kuma da sauƙaƙa tsadar rayuwa yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amuran ƙasa yayin buɗe zaman majalisar na zango na farko a yau laraba To madalla yanzu kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser creation wacce ta shirya ta bada umarni. Da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chan Baba ya kuma Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalam.